fafatawa a wasan sada zumunci a jiya an fafata wasanni kamar haka a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar spain ta tashi can jaras biyu da biyu tsakaninta da colombia yayin da japan ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da syria ƙasar china kuwa ta lallasa philippines ne da kwallaye takwas da ɗaya hong kong sun tashi babu ci tsakaninsu da ƙasar jordan yayin da hungary ta doki ƙasar bulgaria da kwallaye hudu da nema ƙasar iraq sun tashi babu ci tsakaninsu da south korea yayin da italy ta lallasa uruguay da kwallaye uku da babu a yau kuma za a kara a wasannin ne musamman bangaren mata za a buga a wasannin ta yau inda a tawagar kungiyar mata na kasar rasha za su fafata da kungiyar mata ta kasar sabiya sweden kuwa za su fafata ne da kasar ostados yayin da czech republic ta kasar shekara 21 za su fafata da kasar azerbaijan kasar ireland tawagan mata za su fafata da tawagan mata na kasar da kasar iceland yayin da faransa yan kasar shekara 21 za su fafata da cameroon yan kasar shekara 21 kasar peru kuwa za su fafata da kasar faraga yayin da rasha za su fafata da kasar serbia bulgaria ko yan kasar shekara 21 za su barje gumi da kasar jiya za a fara wasan ne tun daga misalin karfe 12 na rana har zuwa karfe 11 na daren yau a bangaren gasar cin kofin duniya kuwa world cup na yan kasar shekara 20 na shekara 2017 wanda yake wakana a can kasar koriya ta kudu a yau an buga wasa a matakin wasan kusa da na karshe semi final kasar uruguay sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kasar venezuela inda aka buga bugun daga kai sai mai tsaron gida venezuela ta samu nasara a kan kasar yurga yan kasar shekara ashirin da kwallo hudu da uku wanda ya ba da dama venezuela zuwa wasan karshe kasar italy ma bata ji daɗi ba a hannun ingila inda 'yan kasar shekara ashirin na kasar ingila ta lallasa na kasar italy da kwallaye uku da nema za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar venezuela 'yan kasar shekara ashirin da kuma kungiyar kwallon kafa na kasar ingila kasar yurga kuwa da kasar italy za su wabata ne a neman matsayi na uku a gasar ta bana za a buga dukkan wannan wasan ne ranar lahadi 11 ga watan yuni na shekara 2000 a tarayyar najeriya kuwa bangaren premier league na bana na shekara 2016 zuwa 2017 a je an kara a matakin wasan tsakiyar mako mako na 23 ga yadda sakamakon wasan ya kasance kungiyar kwallon kafa ta sunshine ta sha kashi a gidanta hannun plateau united kullo biyu da daya gombe united kuwa ba ta ji daɗi ba inda a gidanta aka rike ta ɗaya da ɗaya tsakaninta da ta yayin nemi ita ma ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin ka da inugu a can mai duguri nasarawa united kuwa ta samu nasara kan katsina united da kwallaye biyu da babu yayin da niger tornadoes ta doke Rivers United da kwallo ɗaya mai ban haushi. efain Uba ta samu nasara akan Abubakar Bukola Saraki da kwallo biyu da babu. Lobby Star ta lallasa Mountain of Fire a Miracle da kwallo uku da biyu da kwallo uku da ɗaya. shooting star kuwa sun tashi jiras babu ce tsakanin su da kano ila an daga wasan da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris da akwai united wanda za a yi a can kuyu sakamakon waɗansu dalilai a yau din kuma za a buga wasa ɗaya tilo a bangaren premier league na ƙasar nigeria inda abia warriors za su fafata da raymond stars da misalin karfe hudu na yammacin yau na agogon Najeriya, Nijar, kamar da kasar Chadi. Har yanzu Plateau United take jan ragaman teburin na Premier League da maki 42 a mako na 23. Ifan Iwako tana mataki na biyu da maki 37. A bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yanzu haka Manchester United da ke kasar Ingila ta ware fan miliyan 60 domin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na Real Madrid mai suna Alvaro Morata dan shekara 24 sai dai ita kungiyar ta Real Madrid ta ki amincewa ita ta buƙaci Manchester ta biya fam miliyan 78. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sa fam miliyan 48 da ƙarin dan wasanta mai suna ne manji Matic dan shekara 28 wa kungiyar kwallon kafa ta Juventus domin ta karɓo dan wasan Juventus mai suna Leonardo Bonucci. Real Madrid ta ce za ta sai da ɗan wasan gefenta da Garibel a bana. Da kuma Manchester City tana shirin sayar da dan ta ne Fabio ɗan shekara 27 akan kuɗi fan miliyan 12 huta